daga makka zuwa madina na da hekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da tara ne yau ko goma sha uku ga watan uku a girgoniyar kalanda dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani shi da masallacin miyatti Allah ya gafarta wa alhaji abubakar yaya are a wanda yake nan cikin fadar jihar gombe a nan kan titin mai tama yusuf sile a kuma cikin anguwar bolari muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratu luqman wanda ita ne sura ta hamsin da bakwai daga sauka daga Allah sura kuma ta talatin da ɗaya a cikin jerin giyar surorin alƙur'ani wanda yake hannunmu tana da ayoyi guda talatin da hudu kuma mun kwana akan aya ta ashirin da shida za mu tashi kan lambar aya ta ashirin da bakwai insha Allah mu je a da ramma. ta'ala ya ce walau anna ma fil ardi da a ce dukkanin abin da ke ban ƙasa min shajaratin na daga bishiya ko bishiyoyi aqlamun za a mai da su su zamanto alƙaluma ko diruka, ko maka na fata fahimta wal baharu ya mudduhu duk kogunan duniya kuma kogi na esha kogin bahar maliya kogin ina duk kogunan duniya duk inda wani kogi ko tafki ko kududdufi yake ya mudduhu zai zama kamar tawada wanda zai za a yi amfani da wannan alƙaluman a ainihin wato yi amfani da ruwan kogin a matsayin tawada min ba'adihi bayan wannan kogin na duniya wanda mun faɗa cewa masana sun ce ruwa ya fi dandamalin ƙasa yawa a duniya to bayan ruwan duniya duka saba'atu abu hurin, a kuma samar da wasu koguna da wasu tafkuna da wasu maliyoyi guda bakwai na fata fahimta ma na fidat kalimatun lahi wallahi da za a zo da duk bishiyoyin duniya a kankare su a mai da su kamar haka kamar biro a mai da su kamar alƙalami ruwan duniya a tara shi guri ɗaya a mai da shi kamar tawada kamar ink ink da yake cikin wato maka ko yake cikin biro ko yake cikin kaza na fata an fahimta a dinga dangwalar wannan ruwan kogin da waɗannan alƙaluman ana rubuta maganganu akan Allah Allah shi ne mabuwayi Allah shi ne mai izza Allah shi ne masani Allah shi ne mai iko Allah ai kama ganganu akan Allah Allah ya ce za a gama kogunan za su kafe birukan za su kare ba su kammala magana akan Allah subhanahu wa ta'ala ba walau ji'ina kul ka ce musu laukanal baharu midadan da duk kogunan duniya da tafkunan duniya da rafukan duniya da kwazazzaban duniya laukanal baharu midadan zai zamanto kamar tawada na fata an fahimta lanazidal baharu Allah ya ce wallahi da duk ruwan kogi ya ƙare da ruwan tafkuna sun kare da ruwan rafi ya kare da ruwan kwazazzabai sun kare da ruwan gulabe gaba daya sun kare inji Allah kabla an tamfa da kalimatu rabbi kafin maganganu na ubangiji na su kare ba zai yiwu ba a karar da maganganun Allah Allah ya ce walau ji'ina bi mislihi inda za a zo da kwatankwatan ruwan duniya din to malamai suka ce ka lura ana ba bi mislihi misalin sa shi kadai ba a'a bi mislihi wa mislihi wa mislihi wa mislihi wa mislihi wa mislihi ila yawmil qiyama da za a yi ta kawo kwatan kwatan sa a yi ta kawowa a yi ta kawowa har duniya ta nade a yi ta kawowa ana rubutewa za su yi ta karewa kuma ba su karar da kalmomin ubangiji ba wai iya misali kwaya to kenan idan misali kwaya ɗaya ne ma to ya nuna kamar ma misalin kwaya ɗayan zai iya ne zai iya isa ya gab ya ainihin wato abinan ɗin kalmomin ubangiji na fata an fahimci magana shine da ya kare gaba ɗaya a ƙaro ya kare, a ƙaro ya kare, a ƙaro ya kare, har duniya ta naɗe ma na fidat kalimatullahi wallahi kalmomin Allah ba za su kare ba ko ba zai ƙarar da kalmomin Allah ba na fata an fahimci magana to wannan ya nuna mana irin izza da irin buwaya da bunƙasa da mulki da iko da ƙarfi da fawa da ƙudura irin ta ubangiji subhanahu ta'ala Allah ba abin wasa ba ne mara wannan shi ne abin da wannan aya take nuna mana shine to walau anna ma fil ardi min shajaratin da ta abin da ke doron ƙasa na bishiya ko na bishiyoyi aqlamun za su zamanto kamar alƙaluma ko za a mai da su alƙaluma wal ya mudduhu. kuma sannan shi koji ya zamanto zai rubuce shi ko a mai da shi kamar tawada min da ato abu abhurin bayan shi kogin da muka sani na nan duniya da ruwan da duk muka sani na duniya a samu kwatankwacin kuma guda bakwai a ƙara samun kwatankwacin su guda bakwai a ƙara samun kwatankwacin guda bakwai a ƙara samun kwatankwacin guda bakwai ila mil kiyamati domin in ka ce in aka kawo guda bakwai na farko zai karar to a ma akwai karshe kenan ko na fata an fahimci magana ya nuna akwai abin da zai iya kididdige kalmar Allah din kenan amma malamai suka ce a aka a ta kawowa a ta rubutawa yayi ta karewa har duniya ta nade ba za a rubuta kalmomin Allah ba na fata an fahimci magana shine min ba'dihi sab'atu abhurin Allah ya ce ma nafidat kalimatullah ba za su karar da kalmomin Allah ba ko kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne hakimun kuma mai hikima ne a cikin al'amuransa da tsarinsa da gudanarwarsa da iyawarsa da gwanintarsa sai Allah ya ce ma khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halittarku na fata an fahimci magana da ta da ku bai wuce kamar kiftawar ido da bismillah ba ma'ana ku kawai kun fa yakunu ne ma amruhu sani dai lamarin ubangiji a rada shai’an in ya buƙaci wani abu ya faru innama ya kulu lahu abin da yake cewa abin kawai kun zama fa ya kunu sai ya zama malamai suka ce kafin kafin ya ɗora nunu abin ya riga ya faru an gama kun in ka ce kun to kafin kafin ɗin ya ɗora nunun abin ya faru saboda tsabar iyawa da gwaninta irin ta Allah shine ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allaha sami'un lalle Allah madaukakin sarki sami'u ne mai ji ne basiru ne kuma mai gani ne ma'ana irin zi da ganin da bai yi kama da nawa ba bai yi kama da naka ba kuma ba zai yi wa a misalta shi a kwatanta shi da nawa ko da naka ko da nauta ainihin wato a halitta ba an gane maganar da kyau ko alhassan albasari allah maɗaukacin sarki ya masa rahama yake cewa lau du'ila shajarul ardi aqlaman da za a sanya bishiyoyin duniya gaba ɗaya su zamanto alƙalami wa du'ila al-bahru midadan sannan a sanya kogunan duniya duk su zama tawada a narka su an gane magana da ke ko wa qala Allah Allah yace inna min amri kaza wa min amri kaza Allah ya dinga cewa daga cikin na akwai kaza daga cikin lamari na akwai kaza ina fata an fahimta la nafida ma fil bahri wa takassarat al aqlam ga gaba ɗaya kogin ya kashe ruwan ya kare an gama rubutun alƙaluman sun ƙare ka san akwai wanda in ya rike ma alƙalami sai ya koma ni na taɓa yin na taɓa wani na ɗalibi abokina in ya rike biro malam sai ya ƙarar da shi wallahi sai ya zo yana zuba masa ɗan fetur ko zo yana ƙara girgizawa don saboda sauran ruwan ya sauko ya rubuce shi ka san ba kowa Allah ya yi wa baiwar ya rike biro har sai ya ƙarar da shi ba Allah rama guda nawa ka taɓa ƙararwa kafin ka ƙarar ya faɗi haka ne ko ba haka ba kafin ka ƙara wani ya karba aro ya tafi da ni kafin ka ƙara wani ya ɗauke to amma wani in ya rike biro yadda ka san bala'i ya dinga rubutu da ke har sai ya ƙara da shi to amma su suka fi ƙaranci haka ne ko ba haka ba to haka lokacin da muke rubutun allo ko rubutun sha ina fata an fahimta wallahi ina da wani shi ma abokin na in ya rike alƙalami wannan da ka sani irin na gamba da ake fekawa ya dinga yi yana ƙara idan ya idan bakin ya ɓaci sai ya sake gyarawa ya ci gaba da aiki da shi har sai ya zama bai kai rabin ya tsayi ba tsabar aiki kawai haka an sha an sha da wada da yawa ko <laughs> Allah ma ya lalle mun sha da wada da yawa ina fata an fahimta to abin da yasa na kawo wannan ba wai maganar ta wada ta tuntsire ko ta zube ko kuma irin yadda da ake yi kaga gardi in yana rubutu idan ya ji da tamar zaki sai ya lashe ko sannan sai sake dangwalo wata kaga za ta kare da wuri a rubutun ake yi ba a mata komai Allah ya ce wallahi za ta kare Hassan al-Basri ya ce wallahi za ta kare ba ta gama rubuta kalmomin Allah ba a ce Allah ya dinga cewa daga cikin lamari na akwai kaza daga cikin iko na akwai kaza ai ta rubutu ai ta rubutu alƙalman za ta kare har sun kai dungu wadda za ta kare har sai an nemi ko da ɗigo ɗaya an rasa ba a gama rubuce kalmomin waye ba kalmomin Allah ba wa qala qatadatu malan qatada yace qala al mushrikuna mushrikai ne suka ce innama hadha kalamun yushiku an yanfada ai wannan maganganun da annabi yake yi dab yake da ya kare wannan ayoyi da ake kawowa dab suke da su kare wannan izza ta Allah da ake faɗa tana dab da karewa mushrikai suka faɗa haka sai Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun sai ba su amsa ina fata an fahimci magana ma'ana da ake wato abin da ke cikin doron ƙasa na bishiyoyi duk zai zama alkalami sannan koguna su zamanto tamkar menene tawada Allah ya ce wallahi ba sai sun karar da ainihin wato karmomi na ba ai law kana shajarul ardi aqlaman wa ma al bahri sab'atu abhurin ma kana liyanfada ajaibu rabbi yace da a ce duk gaba daya bishiyoyin duniya su zama alƙalami sannan duk kogunan duniya su zamanto wato tawada sannan a ƙaro wasu guda bakwai a ƙara ƙaro wasu guda bakwai ma kana litanfada ajaibu rabbi ko ba yadda za a yi al'amuran mamaki da tsabaragen gwaninta irin ta Allah a ce an karar da ita wa hikimatuhu da hikimarsa wa halkuhu da halittarsa wa ilmuhu da kuma ainihin wato iliminsa wa annar rabi' bin anas an karbo daga rabi'a dan anas ina fata an fahimta yake cewa law kana al-bahru midadan li kalimatillah wal ashjaru kulluha aqlaman da a ce gaba ɗaya albahar koguna midajan za su zama tamkar tawada li kalimatin lahi don su rubuta kalmomin Allah wal ashjaru bishiyoyi kuma ka a kalaman, ko ha a kalaman, su a mai da su alƙaluma lan kasaratil kalamu. da duk gaba ɗaya alqalman sun karkarye sun faffeke sun kakkare an yi ta jara bakinsu ana ta rubutu har su kai dungun ƙarshe ina fata an fahimta wa faniya ma'un bahari kuma duk ruwan kogi gaba ɗaya da ya ƙare wa baqiyat kalimatullahi lahi kuma kalmomin Allah su zama wanzazzu la yufni ha shay'un ba abin da ya isa ya karar da ita li'anna ahadan la yastati wa an yaqdura qadarahu domin babu wani ɗan adam da ya isa ya gwargwada abin da Allah maɗaukakin sarki yake na da ƙaddararsa ya iyakance shi ko kuma ya kure shi wala yusni alaihi kama yambagi kuma bai isa ya yaba Allah irin yaban da ya dace da Allah ba yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta a abuna usni alaika ina maka yabo ya Allah kama asnaita anta kama asnaita ala nafsika kana nan si sana'an alayka ku anta kama asnaita ala nafsika ban isa in ididdige ban isa in irje ban isa in iyakance yabo gare ka ba domin idan ka ce za ka iya iyakance yabon Allah ma'ana Allah ya ce wala yuhiduna bihi ilma ba wanda ce kewaye ilimin Allah to kai kana nufin ka kewaye ilimin Allah kenan ko ka gama sanin Allah da matsayinsa gaba daya akwai dan adam da yace san wannan to ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa la uhsi sana'an alayk ya Allah ba zan iya kididdige yabo gare ka ba ba zan iya faɗin hakikanin waye kai ba ba zan iya faɗin waye matsayin ka ba me girman ka ba sai ce kawai anta kama asnaita ala nafsika kana nan kamar yadda kai ka yabi kanka to shi Allah ya san kansa ko bai san kansa ba ya san kansa to sai ka bar shi a iya inda shi ya san kansa karka ya taka kusa an gane magana da kyau ko. shi yasa cikin addu'a annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah Allahumma inni eh Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ya Allah ina roƙonka da dukkanin sunan da ka sanya wa kanka sammaita bihi nafsaka wanda kai ka sanya wa kanka kace kai ne al-gafuru kai ne al-azizu kai ne al-jabbaru to ina kiranka da wannan sunan au an au anzaltahu fi kitabika ko kuma ka sauke shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqika ko kuma ka sanar da wani daga cikin halittunka yasa malamai suka ce akwai wasu halittu da ba irin mu ba suna sane da wasu sunaye na ubangiji wanda mu ba ma sani ba wannan maganar ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da haka shine au allamtahu ahadan min khalqika akwai waɗanda sun san wani abu game da Allah wanda mu bamu sani ba ko su halittu da Allah ya kimsa musu shi yasa duk waɗannan ƙwari da waɗannan dabbobi da waɗannan tsirrai da waɗannan bishiyoyi da waɗannan abubuwa da kuke gani abubuwan da suke duka tasbihi ne ga Allah kawai ba ma fahimtar me suke faɗa saboda akwai abin da Allah ya kimsa musu na yabo da suke wa Allah wanda da ni da kai duk bamu sani ba ban gane ko kun fahimta ba bamu sani ba shine au allamtahu ahadan min khalqika sai ce awin awista asarta bihi fi ilmi al indaka ko kuma abinda ka koye shi a cikin ilimin gaibi a gurinka kaga kenan akwai wata izza da buwaya da suna da ainihin wato matsayi na Allah wanda Allah kadai ya barwa kansa sani da ni da kai duk ba mu san shi ba aga ne ko ba haka ba shine awista asarta bihi fi ilmi al indaka an alal al rabi a ƙalbi wa nura sadri wa a huzni har zuwa ƙarshe ka sanya alqur'ani ya zama ainihin wato rabi a ƙalbi wato abin ƙamfasawa da daɗaɗawa ga zuciyata na fata an fahimci magana wa a huzni me yaye min baƙin ciki da damuwa na fata an fahimci magana duka wannan yabon da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam yayi wa Allah waɗannan abubuwan ya roka an gane maganar da ke ku to wannan shi ne don haka ainihin wato rubai dan anas yake faɗa cewa wa bakiyat kalimatun lahi qa'imatan la yufni ha shay'un li ahadan la yastati'u an yaqdura qadrahu wa la yusni alayhi kama yanbaghi ba wanda isa ya ba Allah kamar yadda ya dace hatta yakuna huwa allazi yusni ala nafsihi sai dai shi Allah ya zamanto ne ya yabi kansa da kansa inna rabbana kama yaqulu wa fawqa ma yaqulu ko naqulu Allah madaukakin sarki yana nan kamar yadda ya faɗawa wa kansa kuma yana sama da abin da mu muka faɗa masa a karan kansa na fata an fahimci magana shi ne yake cewa ainihin wato ma na bidat kalimatullah da abuna kalmomin Allah ba za su kare ba inna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne hakimar ko mai hikima ne to shine yace ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna allaha sami'un basir to Allah ma sai Allah ya ce mu je gaba a ce alam tara shin baka duba bane ko baka baka sani bane annallaha yulidul laila lalle Allah shi ke shigar da dare fin nahari a cikin yini wa yulidun nahara kuma yana shigar da yini fil laili a cikin dare wato abinda ake nufi da wannan shine wani lokaci dare sai ya fi yini tsayi haka ne ko ba haka ba kaga an shigar da wasu awanni na yini a cikin dare tunda ya fi tsayi wani lokaci kuma yini sai ya fi dare menene tsayi kaga an shigar da wasu awanni na yini a cikin menene dare kaga kamar su abin nan to wannan shine abin da wasu malamin suka fara wasu kuma suka ce ma'anar wannan shine ai kullun idan gari ya waye sai wani bangare na haske ya da ya shiga cikin duhun dare haka ne ko ba haka ba kafin gari ya gama wayewa duhu ya gama tafiya haka ne ko ba haka ba to kaga wani bangare na haske ya shiga cikin menene cikin yini to haka kuma idan rana ta zo faduwa sai an samu ainihin wato cakuɗe ɗeniya tsakanin sauran hasken rana da zai da za ka faɗi da kuma farko-farkon duhun dare da yake shigowa haka ne ko ba haka ba sai ga sun zo sun haɗu ga sauran hasken yini ga kuma sauran menene dare farkon dare da ya fara shigowa. to kaga kenan nan cikin yini ya shiga cikin dare can kuma dare ya shiga cikin menene cikin yini to wannan shine fassarori akwai wata fassara bayan wannan amma dai wannan su ne fassarori guda biyu da malamai suka ainihin karba wajen cewa alamtara shin baka yi duba bane alamtara shin baka gani ne annallaha yulijul laila lalle Allah madaukakin sarki yana shigar da dare fin nahari a cikin ainihin wato yini wa yulijul nahara kuma yana ainihin wato shigar da yini din fil laili a cikin dare na fata fahimci magana shi yasa ya ce qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha صيفني نعم وتخرج الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج من تشاء بغير حساب معل شاهد مهينة تولد الليل في النهار وتولد النهار fillaili Allah kana saka ko kana shigar da allaila dare fin nahari a cikin yini na fata an fahimta wa tulijun nahara kuma kana saka annahara yini fil a cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisabin na fata an fahimta to ga wata ta uku nahari Allah shi yake shigar da dare a cikin yini wa yulidul nahara fil layli kuma yake shigar da yini a cikin dare sai ne wa huwa alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abubuwan da suke cikin kirasa duk abin da ke cikin kirjin mutum na gaskiya ko na munafurci ko na imani ko wani a makamantan haka billahi allazi la ilaha illa huwa Allah yana sanar da shi kuma zai bada labari a kansa na fata an fahimta to shine dan haka yake cewa alam tara anna Allah yulidu al-layla nahari wa yulidu an-nahara fil sai ce wa sakhara ash-shamsa wal qamara kuma Allah shine ya hore muku ash-shamsa rana wal qamara da kuma wata to ba dan Allah ya hore mana ba ba mu isa mu saka rana ta ba mu haske ba haka ne ko ba haka ba ba mu isa mu sa wata ya ba mu haske ba Allah ne ya hore mana daga rana tayi gari ya waye rana Allah ya hore ta za ta fito ta ba mu haske kuma abin da ke fitowa daga haskenta wanda ke taba jikin dan adam a dalilin haka yake samun lafiya ko wani abu na karfi to duka za su ci gaba da bayar da wannan ina fata an fahimci magana to haka shi ma wata Allah shi ya hore su gaba baki daya kai ba dare da wata ba hatta dabbobin nan da muke mu'amala da su in ba don hore mana su da Allah ya yi ba wallahi ba kai saka yi mu'amala da su ba kuma ta inda za a gane haka su waɗanda Allah bai hore mana ba muna iyawa da su ga su dai a ƙiba kafi su a tsayi kafi su amma bayan da ka iya rigi idan Allah bai hore ma ba Mm. wal khayla wal bighala wal hamira doki da alfadari da jaki na fata an fahimci magana litarkabuha wa zina Allah ya hore muku dan ku hau kuma ku yi ado ku yi kilisa da shi na fata an fahimta wa yakhluqu ma la ta'lamuna kuma nan gaba Allah zai halitta abin ma da ba ku sani ba yasa har yanzu idan ka je ka samu malaman animal planning musamman na cikin ruwa wato za su dinga baka mamakin ajaib na ubangiji subhanahu wata'ala har yanzu halittun Allah ba su kare ba har yanzu wasu halittu ake gani sabbi suna bayyana wanda shekaru 20 30 50 a baya ba a san da su ba a doron kasa gaba daya ba a san da su ba a cikin ruwa amma an tafi farautar kifi a garin farautar sai a farauto wata halitta a laramba sai a zo a gan a kasa gane wannan wani irin halitta ne kuma ga ta tana motsi ga ta tana numfashi ga ta tana kaza ina fata an bayyana magana yanzu akwai wata halitta da ake kamuwa a ruwa tana nan kamar kamar menene zan ce fadin ta bai wuce fadin wayan nan ba haka amma tana da wasu kafafu ta yi beza haka na kafafu a kasa wannan tana tafiya a ruwa za ka tana haka walai hakan nan waye hakan nan tana bude su tana rufewa an gane ta menene octopus to kuka san abun ku <laughs> an ce bai wuce shekaru talatin da wani abu ba da gano ta asali da babu ita a cikin ruwa ba a ganin ta kawai rana tsaka sai aka fara ganinta ta a cikin ruwa ana kamo ta in an tafi kamun to haka yanzu akwai halittu sabbi a cikin jeji sabbi a cikin ruwa sabbi in ana tonan kasa a ga wata kalar tsutsa da tun da ake ba a taba ganin ta ba amma yanzu gashi Allah ya kera na fata an fahimci magana to shine wa yakhluqu ma la ta'lamuna zai halitta ma abinda ba ku da ilimi akan sa yanzu ba yanzu ne kuka san na yanzu amma na nan gaba ba za ku san su ba sai daga baya Allah zai sanar da ku ina fata an gane to shine yake cewa wa sakhara shamsa wal qamara ya hore muku ainihin wato dare da ainihin wato ya hore muku abin rana da kuma wata sai ce kullun wannan tanwini iwazin kenan suke kiransa ko ai kulli wahidin huma kowanne daga cikinsu ya diri yana gudana ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali da aka sa masa shine menene hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim cewa wannan ranar idan ta fito ya ko al'ummar musulmi takan tafi ne ta je ta fada a gaban al'arshin ubangiji to idan ta je ta fadi sai Allah ya ce mata koma ta inda kika fito jiya ki sake fitowa ta gudu na fata an fahimta to sai ce kwana ta yi riba sai ta koma sai ta sake fitowa ta inda ta fito jiya to ana nan ana nan ana nan wata rana za ta je ta faɗi a gaban al'arshin ubangiji ta sujjada sai Allah ya ce mata yau kan na baki dama ta inda kika faɗi to ki fita ta gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daga lokacin ne malamai suka ce duk wanda bai aikin alheri ba ko anda bai aikin kirki ba ko bai imani da Allah ba wannan abin ya faru na fata an fahimta to shi nan babu wani magana yayi imani ko kar yayi lam takun amanat eh min qablu aw kasabat fi imani akhira yawma ya'ti ba'du ayati rabbika ko yawma ya'ti ba'du Allah ya ce yau ma ya'ti ba'du ayati rabbika lokaci ko kuma ranar da wani ɓangare na ayoyin ubangijinka ya zo ko ba haka ba sai ce lam abin nan lam takun ne ne la yanfa'u nafsan imanuha wata rai imani a wannan lokacin ba zai mata amfani ba na fata fahimta wata irin rai sai ce lamta kun amanat min kaburu. wanda kafin hugowar ranan nan ta yamma ba ta farga ta yi imani da Allah ba au ba fi imani ha khairan ko kuma bata aikata wani alheri fi imaninta ba to faruwar wannan ranar fitowar ta daga yamma ba daga gabar ba ba zai mata amfani ba bayan ta yi imani bayan faruwar wannan ina fata kun fahimci magana ba zai mata amfani ba ka kenan ashe mutum yana aiki ne a yanzu kafin lokacin da irin waɗannan abubuwa su tashin kiyama za su bayyana daga lokacin da suka bayyana to lamari ya ɓaci Allah ka tsare mana imanin da haka sai ke cewa kullun jiri, kowanne yana gudana ila ajalin musamma zuwa ga wani ajali da aka ainihin wato sanya masa ma'ana zuwa inda aka ce yaje kamar yadda yake cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha mhm

Allah maɗaukacin sarki yace wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana da kuke ganinta tana gudana ne a matabbatar da aka ɗeba mata hanyarta da tsarin da Allah ya mata a nan suke gudana na fata an fahimta Allah ya ce zalika taqdirul azizil alim wannan shine gwadawa wannan shine iko wannan shine tsari na al-aziz mabuwayi al-alim masani ina fata an fahimci magana Allah ya tsara wa rana hanyar da za ta dinga gudana ta fito ta gabar ta faɗi ta yamma to akwai ranar da za a ce ta fito ta yamma ta faɗi ta gabar jama'a kuna fahimtar magana da kyau zalika taqdirul azizul alim sai ce wal qamara shi kwa wata qaddarnahu manazila mun masa masaukai da shi ma yake sauka mun masa hanyoyinsa daban ba hanya rana ba ina fata an fahimci magana mun masa masauki masaukai ba masaukan rana ba shine wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim har zuwa lokacin da zai dawo kamar zarbar tsohon dabino ba ku gane ba ko ba za ku gane ba <laughs> eh yadda ka ji haka karatun yake <laughs> hatta ada kal urdunul qadim har ya dawo kamar ma'ana idan wata ya zo faduwa ya yake jama'a eh ba za yake yi ba kuma ya menene ya sirance kamar yadda ya faro daga farko to shine hatta ada kal urdunil qadim zai dawo kamar tsohon zarbar dabino to ka lura tankar dabino idan ta bushe ta kekace ya take yi ba haka lankwashewa take ita ma ta zama abin nan ba to Allah ya ce kamar haka har wata ya dawo kamar haka ina fata an fahimci magana shine wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urdulul qadim sai ce la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar rana bai dace da ita ba ta yi menene ta riski wata ba mu tsara ta akan ta duk da riskar wata ba hanyar ta daban hanyar wata daban tsarin ta daban tsarin wata daban walal sabiqun nahar haka kuma dare ba zai dinga rigayar ne ba yini ba sai wa kullum fi falakin yasbahuna kowanne a cikin falakin sa yake iyo yake ninkaya kowanne mun tsara mar yadda zai dinga tafiya inna rabbakum

rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh ubangijinku shine wanda ya halitta sammai da kasai a cikin kwanaki shida sannan ya daidaita a saman al'arshi thumma istawa ala al-arsh yace yughshil laylan nahara dare yana kusar da menene da yini kaga kenan maganar mutuna cewa kullum fi falakin yasbahu cewa kuma lakin su yan bagila ha an tubrikal qamara walal laylu sabiqun naha kaga ta tabbata wannan ayan ta ƙara tabbatar mana da wannan magana haka ne ko ba haka ba yughshil laylan naha dare yana gusar da yini ya tsulubuhu hadisa yana neman sa da gaggawa ka lura lokacin da rana ta zo faduwa dare zo shigowa ka lura bin kai haka kai haka kawai sai kaga hasken da kake gani ɗazu gaba ɗaya yanzu ka daina ganin sa baka ankara ba kai ma kafin kai haka kai haka kawai sai kaga duhu kawai ya shigo lokaci ɗaya shine ya tsulubu hasisa wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi da dare da rana da wata Allah ya ce na hore su ne da umarnina Allah ya hore su ne bisa umarninsa shi ya ba su dama suke abin dan in ba haka ba wannan zafin ranar da ba dan Allah da ke gudanar da shi ba in Allah ya ce rana ta sake asalin zafinta ai ba soyewa ba zani na rantsi da Allah narkewa zani narkewa zani kai wallahi ruwanmu ma sai an yi daga sai a ganshi bayan mun narke ma konewa ba wallahi fama da ke Allah ne yake sarrafa su shi ya horar da su shi ya ba su dama su tsaya daidai yadda ba za su cutar da mutane ba na fata an fahimta magana kuma girman wannan ranar da kake gani ya ninninka girman duniyan nan sau dubun dubata da kake gani kuma ga ta nan a muna kallanta da za ta sauko za ta rufe duniya gaba ɗaya kuma ta rasa sauran guri da za ta bari hawa mana halittar Allah ma ya muka iya da ita balantana Allah mana halittar Allah ma ya muka iya da ita in Allah ya ga dama balantana shi kansa Allah shine yake cewa ya tsulubuhu hadisa wa shamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrihi sai ta ala lahul khalqu wal amru ku saurara da halitta da gudanar da halitta da al'amuranta gaba ɗaya a hannun Allah yake tabarakallahu rabbul alamin albarka ta tabbata ga ubangijin halittu gaba ɗaya Allah ka ƙara mana albarka ya Allah shine yake cewa alam tara annan allaha yulidu al-layla fin an-nahari wa yulidu nahara layli wa sakhkhara shamsa wal qamara sai ce kullun yajri ila ajalin musamma sai ce wa anna allaha bima ta'maluna khabir lalle Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa khabirun Shi ne cikakken masani da zai kuma baku labarin abin da baku taba zato ko tsammani ba abin da kuke ganin kun ya ba wanda ya ganku to shi Allah ya san komai al-khabir ne wanda ya fi kowa sanin matsala da kuma yadda zai bada labarinta ne waye Allah shi ya fi kowa sanin komai kuma shi ne mai iya ba da labarin komai yadda ya kamata haka dai Allah maɗaukacin sarki yake ta ƙara bayyana mana wato irin izzarsa da buwayarsa game da yanayin yadda yake tsara gudanarwar halittunsa da duniyarsa kuma wannan duk ana faɗa mana ne don mu ɗauki Allah a matsayin mahalicci kuma abin bauta mu bauta masa shi kaɗai kar mu haɗa shi da kowa mu kuma kiyaye dokokinsa mu kiyaye tsare-tsarensa da yadda Allah maɗaukacin sarki yake so mu rayu a wannan duniya sai Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al waɗannan maganganu duka da aka faɗa an faɗe su ne don a tabbatar mana bi annallaha huwal haqqu Allah shine tabbas duk abin da ba Allah ba ƙarya ne Allah shine menene shine tabbas in kana jin ma'anan tabbas da Hausa to shine Allah duk wanda ka kama wallahi in ba Allah ba narke ma zai yi a hannu rozayewa zai yi zubewa zai yi kamar yadda dai ka san ka kama sweet campo alewar larabawa na fata an magana ka san dai ruwa yana diga a kanta ta gama yawo ko to wallahi in abin da ka kama ba Allah ba to na rantsa da Allah haka zai lalace ma shine zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan an bayyana mana waɗannan kudurori na ubangiji da izza ta ubangiji da buwaya irin tasa da kasancewar yadda yake tsara al'amuransa don mu tabbatar da cewa Allah fa shine tabbas na fata an fahimta shine alhaqu na fata an fahimta wa yastanbi'unaka a haqqun huwa mm mm wa yastanbi'unaka suna bincikar ka suna tambayar ka suna maka tambaya ta Qur'an a haqqun huwa shin Allah tabbas ne akwai Allah haka abin yake yadda kake faɗa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul i ce musu i na fata an fahimta Allah tabbas ne ba ƙarya ba kamun tasha babu kamakane da gaske ne Allah Allah ne akwai Allah na fata an fahimta magana wa unaka a haƙƙin huwa suna bincikar ka suna tambayar ka shin da gaske Allah gaskiya ne i ka ce musu i kul i ka ce musu i <laughs> hu la haqqun wallahi Allah gaskiya ne kuma in kun yarda wa ma antum bi mu'jizina ba ku isa ku gagara Allah ba ba ku gamu da shi amma ba ku yarda shi gaskiya bane ai za ku je ku harkaki ai ku na fata an fahimci magana shine anan yake cewa zalika bi anna Allah huwa al-haqq dan mu tabbatar da cewa lalle Allah gaskiya ne tabbas ne wa anna ma yad'una min dunihi al-batil a wani guri yace wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil zalika bi anna Allah huwa mun yi wannan bayanin ne dan mu tabbatar in ji Allah cewa lallai Allah shine tabbas wa annan ma yad'una min dunihi huwa al-batil a wata ayat da Allah mai dawo kenan wanda kuma ake kira kuma bayan sa shirman banza ne wanda ake bauta kuma bayan sa shirme ne hayaniya ce bankaura na fata an fahimci magana yasa a wani guri yace lahu da'watul haqq

da duk wata bauta da duk wani addu'a ta Allah ita ce tabbas in aka yi wa Allah ne an yi daidai amma wallahi in ba Allah aka ba aikin banza aka yi shine lahu da'watul haq sai ta zai na yi yad'una min dunihi ko ta tad'una min dunihi wanda kuke kira koma bayan Allah Allah ya ce la yasta yastajibuna lahum bi shay'in ko la yasta yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya amsa muku komai ba na bukatar da kuke da ita na addu'ar da kuka yi na kiran sunansu na bauta musu Allah ya ce wallahi ba za su iya tsinina muku komai ba illa ka ba su da kafaihi ilal ma'i shi dai irin amsawar mutumin da ya shimfiɗa wa ruwa hannunsa a cikin rijiya mutum ne ya zo cikin rijiya da ma'a ba guga ba gwangwani ba komai sai ya zo sai ya haka a cikin rijiya yace ruwa taho baki na ya za su kare ba zai zo ba mun yadda ba zai zo ba to haka duk wanda ya kama wani Allah aikin banza ya wallahi ba zai samu biyan bukata ba duniya da lahira kai Allah ya iya misali ma illa ka ba shi faihi ila al-ma'i sai dai amsawar kamar mutumin da ya miƙa wa ruwa hannunsa a cikin rijiya yace taho ruwa li yabluga fahu dan ruwan ya taho daga cikin rijiya ya shiga cikin ina bakinsa sai Allah ya ce wa ma huwa bi balighi wallahi tallahi ba zai shigo cikin bakinsa ba sai ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'ar arna addu'ar kafirai ba ta fasance ba face cikin bacewa da kuma ainihin wato lalacewa kiraye-kirayen kafirai da kiraye-kirayen mushrikai da wanda suka rike shehunai da wanda suka rike kudubai da wanda suka rike wasu suna ganin su ne za su tsayatar da su a gobe kiyama za su kai su gaban Allah su sama musu rahama har ma su mai da su kamar Allah su ɗauki haƙƙin Allah su shi na ranke da Allah shine ne su a wannan aya illa ka ba su da kafaihi ilal ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal Allah ya gama magana wallahi kawai mu yi aiki da ita shine abin da ya saura mun ga dama kenan sai mu samu rahama a gobe kiyama Allah ka faɗa mu da rahamarka shine ce zalika bi anna Allah huwa al-haqq lallai Allah shine Allah gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil abinda suke kira koma bayansa ainihin wato shirman banza ne hayaniya ce domin yanzu nan za a neme shi a rasa yanzu nan zai gajiya yanzu nan za a samu yana bacci ya gaji da Allah wannan ba shirme bane in ka rike wannan shine ne tsiratar da kai duniya da lahira ba kai asara ba haka ne ko ba haka ba amma shi Allah baya bacci Allah baya gajiya Allah ba a neman sa a rasa Allah ba a zuwa gurin sa da bukatu shi shi ya kira kansa ma as-samad wanda ake nufata idan bukata ta taso shi ya ba da dama ya ce in bukata ta taso ma nuface shi kawai ya tsarewa wa kansa suna da siffa ta wannan Allahu samad mm. Mm. Ya isa ka alaramma, ƙul ka ce musu huwallahu shi ne Allah al'ahadu kwaya ɗaya a samadu abin nufi da bukatu da haka mun shi muke nufi da bukatu ba ma bukatar kowa cikin abin da muke yi sai waye sai Allah kuma haka muke kyautata wa kowa zato cewa abin da yake yi na ibada wa yake nufi da shi Allah ba a samu mu keta zuciyarka mu ce abin da take riya bane ba haka ne ko ba haka ba mu ba suka mi wannan ba hadisin usama kadai ya ishi masu gaggawar riyan riyan da ayyukan bayi haka kawai mutum ya aiki baka san uzurinsa ba baka san dalilinsa ba baka san manufarsa ba baka tsaga zuciyarsa ba ka yanki duro ka ce kawai riya kuma ka rantse da Allah cewa wallahi tallahi riya ne na rantse da Allah babu wannan karatun a cikin addinin annabi Muhammadu babu shi wallahi wannan karatun a cikin addinin annabi muhammadu mu ba mu shi ba kawai ka yi wa'azi ka karantar da mutane ka nuna musu ayoyin ka nuna musu hadisan ka bar su da aikinsu Allah shi ne kadai zai musu hukunci da cewa abinda suka yi dangi suka yi ko ba dangi suka yi ba Allah ya ce wa ma ursilu alaihim zina, ba a turo su akan su zaman masu kula da ayyukansu ba masu bin diddigi ai Allah ya gama da yace inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana lura da ayyukanmu ba wani wanda sai ya zo ma hukunci Allah kadai ya isa hukunta ka wadaka wanda suke yi shi ya sa Usama yace ban taba yin nadama irin ranar da wannan abin ya faru ba yaki ake jama'a sai Usama ya hango wani kafiri yayi kansa da takobi kafirin nan yana ganin Usama da takobi sai ya dinga cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah Muhammadu rasul ina ka same shi wallahi baka yi ta ba kawai ya kai abin nan pap ya make masa kai kawai ya kashe shi aka zo aka bawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama labari cewa fa ga usama abin da yi usama ya kashe wani mutum ga abin da yi ishmarra ku rasulillah rasulillah fuskar manzan Allah ta canja ta sai jawur wa ala sautuhu sautin annabi ya dahu faqala ya usama a ba da an qala la'ilaha illallah. Ya ce usama ka kashe shi bayan ya ce la'ilaha illallah. illa Usama ƙala ha qalaha min al ya rasul allah usama ce na fahimci ya fade ta ne saboda yana tsoron kan na kashe shi manzo Allah yace hallasha ka ta kalba me yasa baka tsaga zuciyar ka tabbatar cewa ba dan Allah ya faɗa ba me yasa mutane suke hukunta mutane su rantse da Allah cewa wani riye su rantse da Allah cewa wani ba dan Allah yake ba wannan fa alama ce ta munafukai haka suka yi wa annabi Muhammadu annabi yazo yana rabo jama'a rabo ana dauka a ba wannan a ba wannan suka ce hadhihi ismatun ma urida biha wajha Allah wannan rabo ne wanda ba a nufi Allah da ita ba annabi Muhammadu suka gaya wannan ka yi hankali kada zafin kai da rashin fahimta da wani ƙaiƙayi da yake zuciyarka ko zuciyar mu ko zuciyarsu ko zuciyarsu sa ko zuciyata ko zuciyar waye ya sa mu dinga an maganganu na rashin adalci ga waɗanda ba mu da ilimi game da abin da yake cikin zuciyarsu in ba Allah da ya halitte su ba an gane magana da kyau ko wannan shi ne don haka allahu shi ne allahu samar allah shi ne abin nufi da bukatu wa ya tafi haza ya isa haka wa in uttun uduna in kuma an dawo to za mu dawo insha allahu ta'ala jama'a za mu taɗaika a nan saboda ƙurewar lokaci a insha allahu ta'ala gobe in mun tashi za mu tashi sauran ayoyinmu da suka saura in allah da mu ƙarasa su wala Allah mun yi sa'a mu gama su a gobe ko kuma mu kai bibi alaran ba <laughs> ba mu san me Allah ya abin nan ba ta ara mai to <laughs> gobe za mu gama Allah ya tafi Allah da ya kai mu da rai lafiya <laughs> alaran ma yana yana yana marmarin idi to Allah kai mu idi da rai lafiya ba wai Ibrahim ka tura gudunmawa baka tura ba kawai baka ba amsa ba to jama'a dai mun samu gudunmuwa da yawa ku ya hakuri za mu hakura da karanta gudunmuwa nan saboda suna da bako na babban malami na a wannan majalisi shine malam Musa Faqihul Ummati malam Musa Faqihi wannan bawan Allah malami na ne kuma murabbi na ne yana daga cikin malamai na kuma yana daga cikin waɗanda suke guiding ina Ok to yana daga cikin malamai na kuma yana daga cikin wanda suke guiding ina. suke ban shawarwari wani abin da zai baku mamaki wallahi ɗaya ɗaya ɗaya ya fi shekara goma wannan bawan Allah yana matsayin malami na amma duk tafsirin da nake wallahi sai ya saurare shi har ƙarshe kuma sau da yawa in ya ji wani abu wanda ya ga akwai mulahaza a kai wallahi malam musa sai ya kira ne ce malam albani wannan guri da akai kaza akwai kaza akwai kaza da Allah a lura da kaza da kaza da kaza da kaza malam musa Allah ya saka ma da alheri waɗannan bayan Allah su ne wanda muke kyautata musu da san cewa suna ƙaunar mu ne saboda Allah kuma wannan shine gyara in ga kuskuren mutum ka gyara masa ba wai ka je ka kafa kujerar karatu ka ce ba dan Allah yake yi ba ko ka ce kaza ko ka ce kaza ba ina fata an fahimta saboda haka yana da kyau mu dinga daukar izina daga irin abin da suke mana domin suna koya mana darasi na zaman rayuwa da mu'amala da ɗalibai yan uwanmu ina fata an gane kuma malami ne bi ma'anar kalima malami bi ma'anar kalima mu kan bar mu san abin da ka ji dai ka dauka kai aiki da shi Allah karba mana amma su su ne asalin malaman mu so ba za mu so ya bar gurin nan ba gaskiya sai ya zo ya ce mana koda kalmomi kaɗan Allah ya saka da alheri sannan muna tare da babban ma wanda ya taɓa zama limami na kamsu salawat na wannan masallaci shine malam abubakar sadiq bala yana ina ka uya Allah ya kama ka <laughs> ka uya a bayan kujera Allah ya kama ka to malam sadiq yana daga cikin limamai kuma abokina ne tare muka tashi tare muka yi duk wata gwagwarmaya ta da'awa hajizan alqur'ani kuma ya taba zama alƙalin alƙalai na kasa gaba ɗaya akan haddan karatun alqur'ani da musabakarsa kuma yanzu yana cikin limamai na masallacin ummuna hawa'u da ke kan bayan doma malam sadiq Allah ya saka ma da alheri Allah ya kare imani Allah ya sa ha gama da malam Musa ai mana abuwa a zuwa dan ba mu koda gudunmawa insha Allah Allah ya saka da alheri da wannan ziyara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 wanda da ikonsa da kuma kaddarawansa muka haɗu a farfajiyan wannan masallaci mai tarihi masallaci mai albarka masallacin da a yanzu dai a wannan gari yana daga cikin mashahir na masallatayya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci Allah ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna Allah ya sa babu rabon shaidan a cikin wannan taro namu sannan bayan wannan muna ƙara godewa gafata malam a sheikh al'albani al shi ne albanin gombe duk albanoni suna nan kashi-kashi akwai albanin kaza akwai albanin kaza akwai albanin kaza a gombe fa kenan amma yan ce na gombe kuma to shi ne kamar yanzu dai shi ne yake jan ragaman albaniyanci a gombe shi ne jagora shi ne babban albani a gombe to Allah ya saka da alkhairi a kamar yadda mala ya faɗi lalle wasu maganganun nasa akwai ɗan gyara a ciki kamar inda ya ce wai ni malamin sa ne akwai ɗan gyara eh, ni ba malamin sa bane ni abokin karatun sa ne mun yi karatu tare majalisi guda majalisin mu a sheikh musa adam mai hula hafizahullahu ta'ala wadda shi malam albani shine shugaba a wannan majalisi lokacin da na je shine shugaba shi yake kiran suna ne in baka zo ba zai zare ma ido mu ma nan ya zare mana ido to kaga ba magana a ce yawa tun can dama ba wasa eh to da haka ba magana a ce ni malamin sa ne inda ya ce ni abokin karatun sa ne to zan dauka amma wancan yayi tudu kware da gaske Allah ya sa mu dace a ah, a takaice gaskiya ba abin da za mu ce irin waɗannan malamai da suke karantar da mu suke ɗora mu akan hanya sai dai mu ce jazahumullahu khaira domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar da haka duk wanda ya maka alheri kana so kai masa sakayya baka da abin da ka saka mishi ka ce khaira zai zama ka kai makura wajen gode masa to muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya zo majalisin nan ya ga yadda al'umma suka taru dan su ji maganar Allah wallahi zai faranta masa rai to muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi ba shi ba hatta sauran malaman mu duka da suke ta wannan kokari muna roƙon Allah ya sa musu a mizani ni nasihar da zan yi wa kaina da yan uwana ɗalibai shine waɗannan malamai da suke iya kokarin su wajen su ga sun haska mana hanyar Allah subhanahu wataala to gaskiya mu tsaya mu ma mu musu mukafa'a mu tsaya mu musu wafa'i babu wanda ya maka alheri sama da mutumin da ya dauke kai kai ka gaban Allah subhanahu wataala duk duniya ba wanda ya maka alheri kamar mutumin da ya je nuna maka hanyar Allah kuma kullum abin da ake sifanta malamai da shi shine ana cewa su malamai sune ash sune ash me ash shine candle su malamai candle ne wadda yahtariquna liyudhi'u lil ummati tariqa rabbiha suna kona kansu don su haska wa mutane hanyar ubangiji suna takura kansu suna hana kansu jin daɗi don su haska wa mutane hanyar ubangiji amma kuma mu da muke sauraro muke amfana muke gane hanyar Allah ba ma musu wafa'i sai ɗan kaɗan cikinmu suke musu wafa'i sai ya zo ya gama sauraron karatu in ya tafi kuma sai ya je banda ayyukan malam ba abin da yake fari malam kaza ne malam kaza ne malam kaza ne malam kaza ne to kaga shi yasa karatu baya tasiri baya albarka a rayuwarmu da haka ina ba wa na shawara da sauran yan uwa mu gyara malamanmu nan kada mu yadda mu ambace su illa bi khair saboda mu nan ba mala'iku bane suna kurakurai suna da matsaloli haka ne amma baka sani suna dauke da babban aiki shine haska hanya kowa ya yi yana da yaƙini tsakani da Allah cewa malaman na in suka ɗauki fassara ko in suna bayani akan karatu suna faɗin abin da yake ne suke ganin sawab ne daidai to da suna da irin wannan baiwa me zai hana mu yi musu biyayya me zai hana mu mu dinga musu wafa'i tunda sun mana alherin da yafi kowane alheri ai mu ma sai mu ga musu abin da ya dace wallahi kullum ina tana maganan azzarnuji Allah ya ji kanshi da rahama abin da yake faɗi yake cewa ra'aitu a haqqal haqqi haqqul muallimi larabci malam ina gaban albani ra'aitu a haqqal haqqi haqqal muallimi wa awjabahu hifzan ala kulli muslimi laqad haqqa an yuhda ilayhi karamatan لتعليم حرف واحد ألف درهم abinda suka ce kenan suka ce shi malami wanda ya wannan kasidar yana cewa ni a cikin haƙoƙi ban ga haƙƙin da ya kai haƙƙin malami ba a cikin haƙoƙi da suke kaina ce ban ga irin haƙƙin malami ba kai yake cewa malami inda zai karantar da kai harafi guda bayan ya zama karantar da kai harafi guda ka ɗauko dirhami dubu ka ce gabata malam gashi saboda ya karantar da kai harafi guda ce malam ya cancanci haka amma yau tafiya muke yi wai malami ko kyauta ne ma wai ba a isa a bashi ba da an ba malami kyauta sai ga ana bin bayansa wai su ma sai ya ba su wallahi akwai wani abun mamaki wani mutum zai samu jama'a ya raba musu kuɗi ya raba kowa an ba kowa fa amma su jama'a masu sauraron malamin bayan an ba su sun sa nasu aljihu daidai wa daida kuma sai suka dinga bin malamin akan dole sai ya ba su saboda shi malam ba mutum bane su kuma su ne mutane maimakon da za ka yi tunanin cewa a cikin nasu za su ɗauka su ce malam gyara ka saboda kai kana shiga wainiya kana wahala akan al'umma amma ina sai a je a yi ta maganganu a yi ta kushe malamai wadda kuma ba yadda za a yi kai ɗin kai irin abin da suke inda za a zo a buɗe al'amarin ka a ga irin ɓarrar da kake za a gane cewa kai ba za ka yi abin da malam yake yi ba da haka wannan shi ne nasiha na kuma ba wai ina yi da wani bane ina yi da kaina ne sannan kuma ina yi da yan uwa muna da malamai dukan mun nan duk muna sauraron malamai amma dai abin da muka sani shine in kana son albarka a rayuwa shine ka kambama malamin ka ka girmama shi in kuma kana son tabara a rayuwa shine ka dinga zubar da kiman malamin ka kana cin mutuncinsa wallahi alazim ba inda zaka wallahi ba inda zaka ka je ka bincika ka yi tunani ka zauna ka ga malamai nawa a zahiri kake ganin sun ci nasara ka je ka bi tarihi ya ta kai alaka da waɗanda suka karantar da su sai ka gane alaka tana da kyau Allah ya shiryar da mu a yi haƙuri ni ɗan koyo ne a wannan mimbarin ya fi ƙarfi ko wannan majalisin ya fi ƙarfi na amma umarni aka ban shi yasa sa amma da bai kamata mu in yi magana a nan da haka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah ya sa aljanna ta zama makomin mu baki daya هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله الله يسعدك يا كريم الله يهديك ما شاء الله قال a قال موسى فقيه الله madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi Allah ya biya ka da aljanna a dukkanin maganganun malam maganganu ne masu kyau a muna daga cikin matsalar mu shine wato raina malamanmu da muka yi kuma shi ne ya jawo duk wasu matsaloli yanzu suke faruwa da mu domin babu yadda za a Allah ya rabautar da al'ummar da ta wulaƙanta mafi daraja da alkhairin wannan al'umma faɗin Allah kaɗai cewa inna ma yafsha Allah min ibadihi al-ulama da kuma faɗin manzo Allah ta al-ulama warasatul anbiya wato ta isa ko da malami ka san yana da wani kuskure ka ba shi mutuntunsa ka bar shi da kuskurensa kai Ta tamar addu'a Allah ya sa ya daina kuma Allah ya zai masa man zallabi ma sa aqat wa man lahu husna faqat waye da ya taba yin laifi ba waye dukkanin ayyukansa masu kyau ne babu shi babu shi yawwa annabawa kansu tsakaninsu da ubangiji sukan masa abu ya ce ya yafe musu afallahu anka lima azinta lahu hatta ya tabayyana lakal ladina sadaq na fata bai fa asa adamu rabbuhu fa gawa annaba adamu ya saba ubangidansa ya samu kaucewa da dai ga sunan ayoyi da maganganun malamai game da cewa hatta annabawa tsakaninsu da Allah Allah yana iya tuhumar su da wasu abu wanda wannan su da su ne ina fata an gane to in warbin ya kai haka to waye kuma malami da za a ce ba zai laifi ba inda muka samu matsala ne mun riga da mun ɗauka malaman mu kamar mala'iku suke ba zai laifi ba ba zai kuskure ba ba zai faɗi maganar da ba daidai ba ba zai aikata wani abu aiki mara daɗi ko mara kyau ba to daga yayi wannan to matsala ta faru sannan sai muka ɗauka irin yadda da malamai suke kan baya kan tale-tale before to sai aka ɗauka har yanzu malanta haka take ko ba haka ba alaran ba a ce malami ba sai da cin kaza ba sai dan an yi yayanka a baki kai da kafa na fata fahimta malamai ba a san shi da samun kuɗi ba sai dai an tara ɗalibai an karantar da su kulhuwa zuwa kaza a bashi kuɗin laraba ko ba haka bane malam amadu sai muka ɗauka haka malam tattake har yanzu a a mu yan zamani ne billahi allazi la ilaha illa wallahi mu yan zamani ne ka kalle mu mu kalle ka ka zare ido mu ma mu zara namu na fata an fahimta inda ka fita ka tafi neman kuɗi mu ma za ka gan mu a gurin mun je nema ba abin da ya dame mu an gane magana da kyau ko ka hau zundume biyar mota mu hau zundume biyar mota ka ɗinka zabje giyar gari mu ma mu lafta kafce tiyar gari yawa to saboda haka wallahi mu ji tsoron Allah <laughs> mu rike malamanmu da mutunci malam Musa Allah ya saka da wannan nasiha kuma yana daga cikin nasiha mafi girma da ya kamata a dinga wa ɗalibai da matasa musamman ɗaliban ilimi da matasa su san darajar nasu kada su kishiyoyin wancan ba ruwansu yanzu a ƙasar nan akwai malamin da yana da private jet nashi na rantse da Allah yau idan labari ya zo aka ce malam balalo ya mallaki private jet malam abakar to duk garin nan duk ƙasar nan sai ta ɗauki ilimi private jet kai malaman nan wato su ba za su more ba kenan ina fata an fahimci magana amma akwai coci yanzu cocinan da suke da private jet a kasar nan Allah ne kada ya san adadin su ko ba ka bane malam sai private jet pastoci individually suna da nasu amma yau da a ce me yace za su mallaki motoci guda biyar wanda za su dinga mata zigila suna kawo mata kuɗi don gudanar da ayyuka sai an fara tambaya wai ni waye ba su motocin nan ne ka waye ne ya ba su Allah ne ya ba mu mana Allah ya samu dace to malam Musa Allah ya saka nasiha ne gaba mai kyau Allah ya biya ka da aljanna kuma maganar da malam Musa ya faɗa sai dai kamar yadda ya nema mana gafara tun da malaman mu ne to Allah ya gafarta mana amma wallahi duk abin da na faɗa muku game da malam Musa wallahi na rage ban ce komai ba ga malam Musa ba malam Abubakar Sulaiman Al-Fullati shi ya san wa nake magana akan shi wato ka san ita sanuwa da ɗaukakuwa a gari ko a ƙasa ko a duniya wani abu ne na Allah shi kuma karatu da ilimi da tarinsa shi ma wani abu ne na Allah To ina faɗa muku wallahi malam malami ne da ma'anar kalma kuma malaminmu ne ba kuma tawadu ba da gaske nake har cikin tantanin makwallatan kokon kurkurin kurabatar makoshin zuciya wallahi dallahi da gaske nake to muna addu'a malam Allah ya kara maka lafiya yana daga cikin malamai a garin da suke mun uzuri suke sauraro na tare da cewa ban kai ba wallahi hatta sanarwa da ne cewa ga tsautsayin da ya same mu na maganar guduwa mana da aka yi da kayan abinci wallahi malam musu san da ya saurari tafsirin nan har wannan gabar kuma yi min test gashi nan ba ga hitan ba yace ya ji a tafsiri na ina faɗin tsautsayin da ya same mu Allah ne da alheri dan Allah in ba wanda yake ma kyakkyawan zato ba wane ne kai kuma kuma haka bane wasu wanda suke ba komai bane a duniyar ilimi kai ba su dauke ka a bakin komai ba shi kuma da ya zama malamin da ma'anar kalma ya yadda cewa kana da abin da kake baza wa mutane na alheri malam musa dole mu baka mutunci domin wallahi kana ba mu mutunci Allah ya maka albarka ya sa ka gama da duniya lafiya mu mun san kai waye in wasu ba su san kai waye ba mu mun san matsayinka in wasu ba su san matsayinka ba kuma kana mana iyakacin adalci Allah madaukakin sarki ya saka gama da duniya lafiya Allah ya biya maka bukatunka na alheri ina ne sanar da ku ko bayan mutuwa ta malam Musa yana daga cikin mutane na kusa da ni wanda suke kaunata ku kaunace shi saboda Allah kun fahimci wannan magana da ke ku Allah ya shirye da mu ya sa mu gama da duniya lafiya za mu takaita a nan gobe idan mun zo gaskiya za mu rage lokaci domin mu karanta gudunmuwa kusan kwana uku mu karanta gudunmuwa da mutane suka turo ba an turo kuɗaɗe da yawa ba mu karanta ba amma insha Allah gobe za mu rage lokaci domin mu karanta duk gudunmuwa da jama'a suka turo saboda mutane su san an kawo sannan mun ba da tak ba bai bara kun gama raba tak har yanzu kun gama rabawa duk wanda tak ya shiga hannunsa na marayu ko na gajiyayyu na kwamitin mu na marayu da gajiyayyu gobe karfe sha ɗaya a nan bakin masallaci farfajiyar masallacin miyatti ya zo domin karɓar tallafi abin da za a bashi kuma za mu zo da 'yan midiyar mu za su zo su ɗauka kyaura kuma shi ma a teriya muke yi yawwa za su zo su ɗauka domin su yayata wa duniya mu gaya wa duniya ga abin da muka samu na alheri ga kuma yadda muka rabar da shi ina fata an fahimci magana so in Allah da za mu yi wannan Allah madaukakin sarki ya saka da alheri da haka duk wanda ya san ya karbi takarda tabbas sai zo gobe karfe 11 in Allah da za a bashi abin tallafin sa na marayu da gajiyayyu za mu bayani akan yadda muka kashe kuɗin da adadin kuɗin da muka samu da yadda muka kashe shi da wanda muka ba gudunmawa Allah ya sa mu dace kamfanin onga to abin nan kamfanin onga sun kawo butoci guda ashirin da sallayu guda ashirin da kuma onga katan bakwai lalle za a shamiya lalle da liman da mamu da alaramma za su shamiya mai zaki eh, eh, eh. da masu sauraro daga ku to Allah ya muku albarka Allah ya wa'on ga albarka Allah ya saka muku da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa assalamu alaikum wa